Sana'ar sayar da maganin gargajiya sana'a ce da ɗaɗɗe sosai a Najeriya, wacce kusan take da ƙarancin sa ido da kulawa daga hukumomi. Sau da yawa dai, ana zargin masu sayar da magungunan da ba mutane kowane irin magani ba tare da ƙa'ida ba, inda wasu lokutan illarsu tafi alfanunsu yawa. Wakilin muryar Amurka, Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton. tun ma kafin zuwan tura 'yan mulkin mallaka da kuma likita bokan turai al'umma kan dogara ne wajen amfani da magungunan gargajiya domin samun waraka wanda hakan yasa sai 'yan gado ne ka rungumi wannan sana'ar to sai dai kuma a yanzu an samu 'yan haye batun da wasu ma ke cewa barazana ne ga harkar kiwon lafiya to wai ko shin ma wani alfanu masu maganin gargajiya ke da shiga ci gaban al'umma musamman a wannan lokaci da ake samun bullar cututtuka ta dama mutum zai so mara lafiya wurina wallahi zan ce masa ciwo kaza ne yake damu kuma ka je asibitin kai ta zaka samu shi din ne idan typhoid ne a jikin ka zan san zan tambaye ka yanayin kalar zazzabin ka yaushe yake maka da safi ne ko da rana ko da yamma in san wanne ne yanzu zan bambance maka typhoid na shiga lokaci kaza malaria na shiga lokaci kaza eh, eh, yellow fever ma'ana shawara zan ce maka gashi kuma lokacin da yake nan bai da lokaci a kowane lokaci zan ce maka yana cikin dan adam so zan duba yanayin hannunka yanayin idonka yanayin harcenka yanayin fatan jikinka zan ga mene ciwo ne a jikinka kuma zan iya sani ko da a ce basir ne kamar likita bokan turai su ma masu maganin gargajiya na da nasu tsari domin tafiya da zamani a cewar mataimakin shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta najeriya wato ntmp a takaice mai kula da shiyar arewa maso gabas abubuwan da da ake daukan magunguna ake badawa akan shan shi bisa rashin eh, kima ma'ana measurement kamar dose din shi to kaga a yanzu magungunan mukan measurement din shi mu duba dose din da za a ba wa mutum daidai da wanda zai sha ba tare da an samu matsala ba in ka duba yanayin koke-koken da jama'a suke baya an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala a yanzu dukkan wayannan matsaloli a cikin 100 25% zan ce sun kawar wannan ma dai na zuwa ne yayin da gwamnatoci a wasu kasashen ke hada gwiwa da masana magungunan gargajiya domin samun maganin wannan annobar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 koma da menene manazarta na ganin akwai bukatar hada karfe da karfe domin kulliya take bin kuɗin sabulu kamar yadda wannan masanin wanda ya karanci ilimin hada magunguna a jami'a ke cewa a ƙasa kamar najeriya wadda ake cewa developing country ba mu da isasshen kwararrun ma'aikatan lafiya ko kuma ba mu ci gaba sosai kamar kasashe ba wajen kere-keren magani wadda zai wadatar a kowane bangare na kasan nan so akwai bangare ko za a ce na kakara wanda ba asibitoci to wayannan masu maganin gargajiya suna taimakawa kwarai da gaske koma da menene dai in iya magana kan cewa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka Ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.